Aleluia. إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إهدى آياته رواه القرطبي وصبر وغفر الحديث كما لا يبقى سلسلة الأحاديث الصحيحة الأشهر على 1183 يأتي حديث صحيح مرفوعا وموقوفا ومن لم يكن مرفوعات الصلاة yace wa amma al-wuquf ala rijlin wahidatin amma tsayuwa kan gaba daya ila akhiri ma qala min al-makruhat ana mai da kai cikin matani ana yace wa al-wuquf ala rijlin wahidatin illa rawul al-qiyam wa iqtirar rijlihi wa ja'al dirhamin aw ghayrihi fi famihi وكذلك كل ما يشوش في جيبه أو أمه أو على ظنه والتفكير في أمور الدنيا وكل ما يشغله عن الوصول في الصلاة شيء كي تواجه ولقوله عليه الصلاة والسلام saboda kudin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam amma hadisin bai kashi da wani sinadin rike cewa fil nafarawi a cikin nafarawi wannan littafi ne risala أنا أتبه الفواتف الدوارة شرق الإنسان أتبه إلا بذين وقير الله وأتشنا بالكتاب تنقل إلى بالكتاب حديث وعلى في الأمور نقلا عن الكرافي القرافي شيني أحمد بن إدريس ابن عبد الرحمن أبو العباس من الورع القراءة في الجهرية خلف الإمام والإتيان بالبسملة في الفاتحة من الورع هنا بشين سنسيني القراءة في الجهرية خلف الإمام فتيجي كراتو وكتن الإمام كي بيّن القراءة في الجهرية مثلا الإمام كي بيّن خلف الإمام والإتيان بالبسملة في الفاتحة sannan kuma wajen fatiha mutum ya kawo bismillahi ar-rahman ar-rahim to wannan ya mata da qaulihi alaihi salatu wassalam yana bukatan wayar wato shi domin shi na faramu baya riwaya al-qarafi shi ma ko al-qirafi laysa rawiyan sai ke ji nan ai al-ittifaq ala sihhati salati hina idin an-nafrawi to kaga dukkan reference din bai kasance reference ne da ke cikin kiba wanda za su alamar tambaya sosai a kanshi musamman fakin shi cewa da kaurihi alaihi salatu wassalam zai kawo magana kuma kamar magana ba ta yi kama da ta manzan Allah sai ne zama ko yana nufin wannan inna fi salati la shughla wani hadisi ne tabbatacce mun karanta shi kwanakin baya lokacin da ya gurbasu bai sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya mai ba karshe na kan sallar sai kada sallah ce inda fi salati da shugula lalle a cikin sallah akwai abin da ya shigaltar da mu yanzu tunda Allah ya ce wa qul lillahi qaniti ku tsaya gaban Allah kuna masu shuru ai wani hadisi ne muttafaqun alayhi yana daga cikin hadisan yin sallama ga masallaci mutum yana sallama yana sallah za a yi mai sallama babu ne hadisan suna nan da yawa ce ai inna fi salati la shughlan an kulli shay farashin sallah ta shagaltar da mu barin komai siwaha banda sallah in dai kana sallah to komai ma sai ka shagalta barin yin shi zahiran aw batina imma ya zama a bayyane in dai kana cikin sallah to zaka shagalta barin duk abin da yake wa sallah aw batina haka nan abin da yake da cikin zuciya shi ma ka shagalta barin shi sai ka kasance ka fuskantar da zuciyarka gaban Allah gaba daya wa qawlu alayhi salatu wassalam uskunu fi salat wannan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ku nutsu a cikin sallah fi rawahu ibn majah wa qala sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu hina ra'a ثم الرومان تتميل في الصلاة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقام أحدكم إلى صلاتي بل يسكن أطرافه لا يتميز متميز اليهود فإن فإن سكون الأطراف من تمام الصلاة وأنا حديث يامي بتمام شيء يا كمان شيء أبا ومن دوك سلسلة الأحاديث الضعيفة Now the ya magana da kuma ya biyu fara ne a a وفي النفراوي نقلا عن القرافي وكما تشين سي شي ولقوله عليه الصلاه والسلام زي ما مالك يا ابن انا ولقوله عليه الصلاه والسلام ان في صلاتي لشغلا sai mu duba wannan magana a cikin nafarawi da masu shi sai mu duba magana da ya kawo amma wannan bai kama da magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin shi ma na Abu Bakar da shi hadisi mawdu a cikin wani littafi ma silsila al-hadith al-da'ifa a cikin mujallabi na shida shafi na ɗari biyu da sha hudu halarci mana hadithi ne mawuwa ma'anar hadithin shine wai abubakar radiyallahu anhu ya gama ta shi umurman tana ta tamayyar tana rashin nutsuwa kamar mutum ya gefen dama ya gefen akwai tana girgizawa kuma mutum ya yi ga bai baya wani abu ne na yahudawa yahuda ne suke yi wannan ko kuma sufaye za ka samu suna yi shi in ana duki za ka gana gaba na bala to shi sai abubakar radiyallahu anhu yake ce mata تتميز في الصلاة سميع mutum zai tashi zai yi sallah fa yuskin aqrafahu ya nitsar da gaban shi gaban shi su nutsu ta yatamayyalu tamayyul yahud kada ya kasance yana tamayyul yana jujjuyawa kamar da yahudawa suke wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan yahudawa in suna za ka samu suna gefe har dama da hagu dama da hagu ko gaba da baya da baya da. inna sukun al-atraf min tamam as-salat domin nutsuwan gabbai yana daga cikin cikin sallah amma hadisin ka ji cewa mawuri ne ba hadisi ne bai da ka hujja da shi wa qawlu alayhi salatu wassalam sayyidati aisha radhiyallahu anha hina sa'alatu an an at-talaffut fi as-salah saboda hadisin aisha radhiyallahu anha lokacin da ta tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam a can baya ga mana sai ce al-iltifat shine waqtil asl yakhtalisu shay'un min salati al hadithin ya sake maimaita mana shi to kuma saboda hadithin da Aisha ta tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da wai a sallah yace waqtil asl wannan wani wacce ne yakhtalisu shay'un min salati al wanda shi shaytan yake wacce mutum la na Sallah shi ya gabata Allahu alaihi salam bi rajulin ladhi ra'ahu يعرض بنيته وهو في الصلاة لو خشي قلبك لخشيت جوارحك shi wannan hadisi yana cikin hadisai da ba su da inganci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutumin da yake wasa da gemun shi law khashiya qalbuka inda zuciyarka ta nutsu la khashiyat jawaribuka da gabbanka sun nutsu to shi ma ba sati mai zuwa da wancan na farkon da wannan mutum takharijin hadisi wani qawlihi wani qawlihi bi sayyidina jibril kuma haka ta fadin Allah sallallahu alaihi wasallam ga jibril alaihi salam da ya tambaye shi hina sa'alahu an nisa qala an ta'budu Allah ka'annaka tarahu shi ka bauta ma Allah insani shine ka bauta ma Allah kaman kana gari Allah fa in lam takun kai baka ganin Allah Allah bai jima da kuka yana ganin ka wani ana ya shahara da hadisin jibiri, hadisi ne mai tsawon sosai akwai sharhi daban-daban da aka yi musamman akan shi wannan hadisi shirin hadisi jibiri fi ta'alimin di akwai abdul musir al-abbas akwai Allah ta'ala ya shirkin hadisi na ka samu da daban-daban shirkin hadisi jibiri. akwai ihsani sai ya su ya kasance kyautata wannan sallah wa hadithu jabir radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ar-rajulu ila as-salati aqbala Allahu alayhi biwajhihi wa idza iltafata qala ya ibn adam ila man taltafit ila man huwa khayrun laka minni aqbil ilayya فإذا التفت الثانية قال مثل ذلك فإذا التفت الثالثة صرف الله تبارك وتعالى وجهه عنه رواه البزاع لأنه عمل ينافي الخشوع في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري فيما ينبت ذكر بقات تبت وين حديثه ما شي wancan hadisin na Bukhari babu babu mushila kan ingancin shi amma kuna ce ma bazzar ya rawaito ko wani malami banda ne bukari da musulmi to yana bukatar a tabbatar da inganci. shi sai kuma malaman da suke sharaɗin kan cewa za su kawo hadisi masu inganci kamar yadda su ibn huzaima su ibn hibba su haji kuma biyu ta ka samu hadisansu hadisi da masu inganci وحديث جابر yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza qama rajulu da salati idan mutum ya tashi zai salla akbar wa alaihi wajhi sai Allah ya fuskance shi da fuskanci. shi fa idan tafata idan mutum ya waiwaye qala ya ibn adama sai Allah ce ya kai dan adam ila man taltafit zuwa ga wa kake waiwaye ila man huwa khairul laka minni kana waiwaye zuwa ga wanda bi ni kenan aqbil ilayya sai ka fuskanto ni fa idan tafata thaniya to in sake waiwaye na biyu qala mithla dhalika sai Allah ya sake gaya mai rubutan kucin mace fa idan tafata thalitha ya sake waiwaye na uku sarafa Allah ta'ala wajhahu an Allah bai gima da kuka sai dai na fuskanta shi yake cewa saboda me menene ma'anar wannan li'annahu amila ma yunafi khushu' domin a cikin sallar ya yi abin da ke kore mai kushuri rawar da yana bukatar wannan hadisi dole ingancin shi da kuma tabbacin shi zuwa ga zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake hannu inda cewa malam ya yi kokari a baya ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake hannu رداه إلى الناقمين على المالكية shi na kirka ɗora hannun dama kan hagu cikin mustahabbatu sala idan mun karanta kuma daga cikin aljami'u li ahkamil qur'an da imam al-qurtubi a shi ma ce maganganun malaman malikiya kashi hudu ba za a yi bala akalilla da rafila magana ta biyu za a yi a amma baya farilla magana ta uku za a yi a farilla kuma ana yana nafila sai ce wa huwa sahih wannan shine magana mafi inganci sannan kuma kafin shi ibn al-arabi shi mai magana a cikin ahkamul qur'an littafin ibn al-arabi ne ahkamul qur'an littafin al-qurtubi kuma shine al-jami'u li ahkamil qur'an a wancan al-jami a cikin juz'i na 20 ke a tafsirin inna a'tayna kal kawthar a cikin ahkamul qur'an ibn al-arabi shi kuma a cikin juz'i na 4 shi ma duka dai a karkashin tafsirin inna a bayyana kalkautar to ga duk wannan malamai suna cewa huwa sahi dora hannun dama kan hagu shine magana mafi inganci ya eh, akwai maganar sakewa a malikiya sannan kuma akwai magana me akwai maganar dora to yawanci mutumin da yake da ta'assubanci baya taba gaya maka cewa a malikiya ce a dora bare ta ga gaya maka ba amma kaga adalci irin da su imamu ibn al-arabi adalci irin da imamu al-qurtubi sai su gaya maka ce ya kone da suka ce ba a dorawa amma dorawa kuma shi ya fi inganci to sai ke cewa lakin haku ha isalin ne dai nufin sana to gaga kuma shi ma maliki da kanshi yana ɗora hannun dama ne a kan sannan wajen riwaya kuma ya mana riwayar halifin ɗora hannun dama ne a kan hagu bai kama da yin wancan halifin da ba da ya kawo halifin mu'adun mujallar hmm? يتي وحديث معاذ بن جبل الذي رواه الطبراني في معجمه الكبير من طريق المحبوب بن الحسن ها آه، سيكتي والخطيب كان خطأ آه، خطيبني بالصالح خصيب ابن مجهدر معاذ بن جبل رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه annan sallah sai mai daga hannu biya da udunai kusa da daura da kunnuwan shi bai bara kabbara salawa in yi kabbara sai sake hannu sun masakata to kaga wannan hadithin hadithun batil da dama ka samu wani ce to ai ga hadithin sake hannu a cikin hannun masali to hannun masali shi ba littafi ne da ake kafa da ni da shi akan cewa har hadithi ya zuwa cikin shara ka huta da shi ah? asali za ka kafa dalili sai ka je littafin hadisi kamar da za ka kafa dalili da maganganun malamai ko a sai ka je littafin shi amma na manzan Allah ne ga littafin hadisi za ta to da ka duba aka duba ka duba kamar majmu'u zawai ko mabbu fawaid sai ce a mujalladi na biyu juz'i na biyu kenan shafi na 102 ce fi khasibul mujahadar wa huwa kadhabun ya hadisin shi yana yana ƙarya zo na malamai suka ce hadisin batil in ka duba risalatun fi hukumi sadil yadaini ala madhhabi maliki a shafi na 80 a lokacin ban karanta shi ce hadisi ne batil to anan gargaci dai na ce maka malikawa ba sa cewa in kai sallah ka dora hannun dama akan hagu sallar ta baci sai dai mazhaban malikiya shine ka saki hannu ce a'a mazhaban malikiya mafi inganci ka dora ne wannan shi wannan shine zai dace da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace faqad bana laka fil madi ya gabata adamul kalami bai magana ba au addil qabdi ko yace ya sami qabdu au yasdil ko kuma sake hannu min min mubtala min mubtilat a kirga cikin wanda abin da yake ba da sallah a ce wanda ya dora to sallar shi ta baci ko kuma wanda ya sake sallar shi ta baci bai magana magana au fara'id as ko kuma cikin farillan sallah kaga ba ce kanku yana cikin farillan sallah ba ce kuma yana cikin mustahabbai ba anan ke amma wani guri kuma ba suna cewa mustahabbi ne mana kama alqadi ya daga cikin maliki yana cewa mustahabbi ne ka tsora hannun dama kan shi ma ne na rijayar yadda cewa dai kafin saki hannun shi ne yace dilalatul minu ce nuni ga wannan maganar annahadar amal ce wannan aikin dora hannun dama akan hagu ghayru mukhillin bis salah baya bata sallah to amma ka bi suna ko baka bi ba a'a shi da ya saki ya saki hannu ya bi sallah bai bi sunna ba bai bi sunna ba ghayru mukhillin yi, salah ai sallan tayi tayi ko bata yi ba a ce ta yi. bi madhhabil imam maliki radiyallahu anhu a madhhabin imam malik domin kuma abin da Allah mai kuma na kwaya sai da kalkana da kun fi rasulillahi uswatun hasana kuma shi ibn abdul ke yake cewa babu ta sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam bai hannun shi a saki ba wani in hadisai ingantacce da wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma ce wa walam yamna dalika to wannan kuma baya hana kaunu sadl huwa al-ma'mur bihi inda al-malikiyya baya hana cewa to su malikawa suna saki hannu fahtarahu malikun sai imam malik ya zaɓi wannan to me yasa bai riwaya shi a cikin muwatta yana nuna muka cewa imam malik riwayar da yake daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya zaɓi dora hannun dama ne akan hagu a cikin sallah da wannan sai kawo hadisan a cikin muwatta amma bai kawo hadisi ko dai na saki hannu ba zai ke cewa faktarahu malikun an diraya imam malik ya zaɓi wannan ne akan sani wala zarwa fi dhalika kuma babu shakka kan haka fa li'annahu lam yaqif ala athari min at-tabi'in ce bai samu wani asar ba daga gurin tabi'ai wala ghairihim ko makamancin tabi'ai wanda suke sama da su sahabbai ko kuma wanda suke atba'u tabi'in illa hadaini alhadithain lilqabd sai wannan hadithai guda biyu fi kuma ya kawo cikin muwatta wa huwa sahu hadithin wajadahu kuma wannan shine hadithin da Imam Malik ya fi samu mafi inganci sai malam yake cewa huwa maqulun fihi kuma hadithin wai akwai illa ce baina ahadithin kathira cin hadithai masu dimbin yawa to game shi ma tabbatar akwai hadithai masu yawa to a kaidan hadithi ko da hadithi ya zo yana da rauni to amma hadithai kuma suka zo da yawa da yawa to akwai classification na hadithi akwai sahihi sahihin ma ka kasa shi kashi biyu sahihun lidatihi saboda babu tangarda cikin shi akwai sahihun lighairihi shi asalin sahihi hasan hasali don hadisan suka yawa suka yawa sai koma sahihi hasan li lidatihi in yawa yawa sai koma sahihi lighairihi to shi kuma hasan hasanul lighairihi hadisi ne da'ifi to yi zo ta hanya da yawa da yawa shi kuma sai samu promotion sai koma hasanun bi ghairi to wannan hadisi malai cewa huwa matlubun fihi amma dan kuma wancan risalatun fi fil qafd wa sadl ala madhhab imam risalatun fi hukm sadl yarid ala alamar habi mawari to duka yin wannan za ka samu a cikin yi kofin shi irin wannan cewa hadisi yana da illa ka na yana wannan muhammad al-maghribi ne duk yawancin hadisan da sai da yawan ka amma kuma sai Allah ya bashi daidai da shi wanda ya bi diddigi diddigi ce duk hadisan da ke raunatawa hakikalin gaskiya hadisan ba a raunata ba kuma malamai da yawa da suka inganta to wani kan gama duk karanta nashi to yana sati mai zuwa sai a kawo malaman da suke inganta irin wannan hadisi ne yake cewa min bayni ahadithin kathira wa huma laysa bil aqwa to kuma wai ba su ne suka fi karbi ba فالحديث الأول في حديث فرقه فيه عبد الكريم ابن أبي المخارق البصري واسم أبيه كيس وقيل طالب وعبد الكريم هذا متروك الحديث باتفاق أهل الحديث على ضعفه وقد غر الإمام مالكا منه سمته فروى عنه فروى منه كما غر إبراهيم بن يحيى الإمام الشافعي فروى هو أيضا منه to malam ke cewa a cikin wannan isnadin hadithin farko akwai Abdul Karim ibn Abi Mukhariq al so dan baban shi imma Qais ko Tariq yace Abdul Karim hada matrukun shi matruki ne matrukul hadith in an ce da ake karban hadithin shi amma matsayin da'ifun jidda bi ittifaqi ahli al wai duk malamai sun yi ittifaqi akan cewa shi da'ifi domin nan shi kuma ya buɗi imam malik kyan siffan shi da shigan shi imam malik ya ɗauka ana karban hadithin shi kuma ya yi ruwa ya kama kuma ba a warawa min sai imam malik ya yi ruwa da wani shi kama gaba ibrahim ibn yahya a shafi'i farawa huwa aidan minhu kamar yadda ibrahim ibn yahya ba a karban hadithin shi imam shafi'i dai dan shi mutum ne salihi sai karɓa hadithin shi وهو أي إبراهيم هذا مجمع على ضعفه شما دكا ما لم يسي جماع كان باك بحديثه فلا يحتج بحديث أي من عبد الكريم وإبراهيم هذين وباك بان حديث شي عبد الكريم ابن عبد المخالف دكما حديث إبراهيم ابن يهل الحديث الثاني في حديث النبي والإمام مالك كاوشي أخذ به البخاري إمام البخاري يا كاوشي idan imam bukhari ya kawo to kaga magana ta kare shi imam bukhari ya rawaito shi ne ta imam malik kana nasu yu'maruna mutane ana umartan su an yada ar-rajulu yadahu al-yumna ala dirahi yusra fi salam ana umartan mutane su sanya hannun dama akan hagu cikin sallah to wannan hadisin yi kokarin tawili shi kuma yana cin bukhari wa lam yarwi al-bukhari aidan ghayrahu lil qabd fi salat wa imam bukhari shi kadai ya rawaito wannan hadithin kawai na qabd ya kawo a cikin sahih bukhari to ai a ko da hadithi daya ne aka samu shi shikenan ba lalle bane sai hadithi ya zama mutawatir amma na ce to ai hadithin ya zo mutum daya ko mutum ɗaya ne ya rawaito shi to saboda haka bana yake da shi ba ya zama aha wannan fikira ce ta asha'ira ba fikira ba ce ta ahlus sunnati wal jama'a su ahli sunnatul jama'a ko da hadisi ɗaya ne suna kafa da yin shi ce wa ma'a hada fa inna hada hadif maqlulun fihi to wai nan akwai abu suka a cikin shi a min a amma a ƙarshen hadisi haizu ya ƙulu abu hazin ta yadda shi abu hazin marawacin hadisin kenan ya ce la alamuhu illa annahu yanni dalika ce ni iya sani na wannan hadithin shi sahal bin sa'id bin sa'idi yana ɗaukaka hadithin ne zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma yake cewa falawla wujuda hadhihi aljumla da ba dan samu wannan jumlan bala alamu illa annahu yanni zalika wa hiya juz'un minhu kuma yake ne na hadisin la sara alhadith fi hukm almarfu da hadithin ya zama marfu'i لأن قول الصحابي نؤمر أو ما شابهه fi hukumin marfu domin sahabi ce ana umartar to wake umartar su manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam فلذا نرى أبا هازم هذا يسره هو نفسه يسره هو نفسه لا أعلمه yace ni kan ban sani ba illa annahu yammi zalika sai dai shi ya sani na cewa yana ɗaukaka hadisin zuwa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam tabarru aminu min qawli shay'in ala rasul sallallahu alaihi wasallam bila tayaqqul dan ya baranta kare danganta abin da bai tabbata wurin manzon Allah sallallahu alaihi ba wai shine kawai za a ce wai wai hadisin yana da illa to wannan ba wata illa ba bace da za a ce da shi sahabin da kanshi ya ce me kanan nasu umaruna mutane ana umartar su to sai zama kenan ana umartansu su wake umartansu su Allah sallallahu alaihi sannan shi kuma magana Abu Hazim sake karfafawa to wannan dai yana bukatar mu karanta maganganun malam tukunna to sati mai zuwa mun ka zo da wancan risala fi hukmi sadil za ka ji me me yake warware maganganu a can ake kubo yi boye da tuno ko da wani malami shi ma zai zai magana akan wai hadisin sadil ko hadisin qabru daga cin can zai kwafi kamar da ni ma daga can zan maka kofi ko to haka shi ma wani zai magana a can zai kwakwabo ya kwakwabo sai ya share abin da zai share sai a dinga mai kabara wannan hadisin ne kaga yana cin sai bukhari kuma yana cin muwatta to hadisi ne tabbatacce wa amma hadisin muslim hadisin da imam muslim shi kuma ya rawaito shine hadisin wa'il ibn wuhud yace fa fi sanadihi abdul jabbar ibn wa'il wa alqamah ibn wa'il mawlan lahumma fa innahu hadithun ma'lum min wujuh ce wannan hadisi na biyu da wa'il ibn wuhud ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora hannun dama akan hagu to shi ma ke cewa hadisi ne wanda yake ma'alu to kaga nan hadisai da suke cikin bukhari da muslim suna kokarin me raunata su sannan kuma shi ma mu bukhari kafin ya sa hadisi a cikin littafin shi sai ya tabbatar hadisi ne ya ingantacce imam muslim shi ma haka to ga nan in wani ma ya zo ce hadisin da yake cikin sahih bukhari in yana da hujja mai karfi za a iya karba shi wannan tun kafin shi malam ya wannan magana irin su addaru qubni shi ya yi da ta tatabbu ya fi kwakwafi diddigi sai raunata wani su marawaita cikin bukhari da musulun akwai hadithi ne bukhari musulun sai ce hadithi yana da wani kamar yin wannan ba a karɓar abinda da duniya da duka suka yi jima'i akan ingancin hadithan ɗora hannun dama akan hawa to ko ma misali eh, suna da rauni to yana hukuncin tattara hadisi bi majmu'i tuqihi akwai wannan tabbai in ma yana da rauni ke to in hadisi yana da rauni wannan ya zo yana da rauni wancan ma yana da rauni to ina hukuncin tattara hanyoyin su to kaga bai magana wannan ba to wannan kuma tambayin tana nan har yanzu akan cewa to ina hukuncin tahsinul hadith bi majmu'i turuqihi wa amma hadith muslim an al-qabd alladhi rawahu al-wa'il ibn hujr fa fi sanadihi abdul jabbar ibn wa'il to a cikin isnadi akwai Abdul Jabbar ibn Wa'il da Alqamah ibn Wa'il fa hadithun ma'lulun min wujuh yace wa hadithin shi ma yana da illa ta hanyoyi daban-daban al-mawla al-mawjud fi sanad al-majhul to akwai wani mutum da yake majhuli a ciki wanda ba san waye bane sannan hadith na biyu kuma hadisi ne munqati domin shi Abdul Jabbar da alkama ya ɗan wa'il ‘ya'yan shi lam yudrika abahu ba ba su riski babansu ba to da yawan nan ya kasance ba su suke shi ba mana tun su suna kanana kenan ya rasu wa fa riwayatuhuma mubashara an ma hada biduni wasita la tuqtadu bi la yuqtadu bi to su yi riwaya tare da gurin babansu ce wannan ba a kafa hujjar shi unzur tahdhib al-asma lin-nawawi thumma tahdhib at-tahdhib to za mu ji muna jin point din shi dai to insha Allah sati mai zuwa kuma sai mu ji su malaman da suke karfafa hadisan dawa dawa dawa da wannan yana bukatar shi yanzu ya gaya mana da waye da waye da waye da waye suka raunata hadisin tukuna domin shi ba malamin hadisi ba ne tun da ba malamin hadisi ba ne kafin shi suwaye da suwaye suka raunata hadisi yana da bukata hadisin da imam muslim ya rawaito shi a gurin imam muslim hadisan da zai sa a gurin sahihi da waye da waye cikin malaman hadisi ba malaman fiqh ba domin kowa ne da hanyar shi to da waye da waye suka ce hadisin nan da Imam Muslim ya rawaito hadisi ne yi to kaga wannan yana bukatun bayani to wa hunaka sarahatun min sunan Abi Dawud bab raf'ul yadayn fi salat to kuma ce akwai hadisi bayyananne a cikin sunan Abi daud ba na daga hannu a sallah anna abdul jabbar lam yalqa abahu cewa shi abdul jabbar ibn wa'il sadu da baban shi ba wa'il ibn hujr haythu yusarrihu huwa nafsuhu fi bidayat al hadith yace kuntu gulaman la aqimu salata abi ni ina dan yaro a lokacin ban gane sallar babana ba fa haddathani wa'il ibn alqama an abi wa'il ibn hujr sai wa'il ibn alqama ya gaya min daga babana cewa sallaitu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wani dalilin da kafa akan cewa shi Abdul Jabbar kenan lam yalqa bahu sai zama isnadin kenan munqati wa hatta dhalika alhadith bi dhatihi fihi majhulun la yu'raf wa huwa wa'id ibn al-Qama to sai kuma yayi warware cewa ko to wannan hadisin shi ma to kaga bi zama akwai hujja bace akwai majhuli wanda shine wa'id ibn al-Qama qala anhu dhahabi fi al-mizan hada la yu'raf zai zama baraka ko huta da shi ba ke sannan ce illa ta uku illa shi ta farko ya ce akwai majhuli illa ta biyu akwai inqita'i to illa ta uku akwai ittira ittirabun shadidun mana hadisin sai zo ta lafazi ta kaza ya zo ta lafazi ta kaza bai zo da lafazi ta kaza ne ba fa alfazul mukhtalifa al-khatima mukhtalifatul khatima to karshen hadisin ka samu yana sassabawa bi ziyadatin laysat fil ba'd za a kawo ƙarin da baya wancan hadithin ko baya wancan bi da nafsi nafsi ash-shakhs bi tariqa bi turuqin ghayr ta hanyar mutum da ya kuma sai kasance an kawo hadisi daga daban to yi zama haka ya zama ke to malai yana cewa hadithin ya zama muqarrik shi ma na bukatar wani malami ne cikin malaman hadisi ce mutari hada wal malikiyatu la taqulu bi butlani salati man qamara duk da cewa malikiya ba sa cewa wanda ya dora hannun dama sallan shi ta baci illa annahu yusabbihu bi amrayn idan su suna fadin al'amara guda biyu ne awwaluhuma alqabdu ma'rudatun ahadithu wannan shi ma akwai maganganu da yawa yana da bukatan sai aka kuma malaman da suka ce sahi sahi sahi sahi sahi hmm? alqabdu ma'rudatun ahadithu wai hadisan dora hannun dama kan hagu suna da illa wa ghayru thabita wai ba su tabbata ba to kaga yana bukatar wani malami ne a malaman duniya cikin hadisi suka ce ba su tabbata ba ala ilmina ala ilmina wa ilmin imam maliki wa akan ilmin su da kuma ilmin imam maliki to ya kuma imam maliki kashi a cikin wata wa ghayru khaliyatin min at-ta'a kuma baraka ce lalle hadisan akwai abun suka cikin su wa shahida lidhalika min madhhabihim alqabdu zatihim mithlu ibnu hajar kamar ibnu hajar al-asqalani ibnu hajar baya daga cikin wanda suke raunata hadithan alqabdu bal yana daga cikin wanda suke karfafa domin su madhaban shi yana bin madhaban imamu shafi'i wannan shi yana daga cikin imamu shafi'i shi kuma yana daga cikin madhaban shi dora hannun dama kan to wai dalilin su na farko ce na hadithan wai suna da illa na biyu laukana kabdu ma'amulan bihi inda ahlil madina wai da kabdu shi ake aiki da shi a gudun malaman madina wa kana sannan kuma ya kabdu inda shi ne aikin mutanen madina to wa kana huwa akhiru fi'li alayhi salatu wassalam sannan kuma shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karshen karshe la tabi'ahu imam malik radiyallahu anhu fi al-qabr idan imam malik ya bi su akan haka an gane kwami wa inda kabdu shi yake a madina shi ake yi mana masallacin marza Allah bai lalle shi yake eh ka duba annabi sallallahu alaihi wasallama in zai sa hannun da takalmi ma suka goyo da shi sa takalmi da cirewa ballan da kuma dora hannun dama a kafa to imamu suyuti a cikin tirmidhi hawali yana ɗaya daga cikin ma hadisan da shi imamu suyuti ya ce hadisi ne sahihi a tirmidhi hawali a ƙasa ya hamish hadithin ibnu abbas ce inna ma'ashar al-anbiya umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri sahurina wa an nadha aymanana ala shamayirina fi salat yace wannan hadithi ne sahihi hadithi ne mai inganci to yake cewa da ya kasance haka ne to da Imam Malik rahimahullahu ta'ala ya bi su akan haka mana ina shine aikin karshe mana ina sai ga maka ba shi bane aikin karshe sadu ne aikin karshe na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina kuma hadisi ingantacce zai nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki hannu hadisi ingantacce da za ce to imam bukhari ya rawaito shi ko imam musulmi ya rawaito shi ingantacce wanda zai zo ce eh manzan Allah ya saki ba kamar irin hadisin al-musibu salatu wanda aka koya mai sallah shi manzan Allah bai ce dora hannu bai ce saki ba irin wannan ba to yana bukatar hadisi ingantacce da manzan Allah ce ya saki kuma yana sayi buhari ko yana sayi musulmi ba da yace la tabi'ahu min imam malik radiyallahu anhu fi al-qabr to da imam malik ya bi su akan inda shine al'amarin karshe wai da imam malik ya to kuma ina ruwayar da aka ce imam malik yana sake hannu kuma ruwayar ingantacciya a ina ruwayar ingantacciya da wurin imam malik wa aidan la nastati'u al-qawla bi 'adami bulughi ahadith al-qabr ilayhi Mu mana yake cewa bara mu yi cewa to hadisan abu ba su kai guri imam mai sun kai amma shi yana rinjaye da cewa hadisi ne masaru wallahi aqulu akhiran yace abin da zai fada a ƙarshe huwa anna lil muslimina mahamu ukhra Musulmi suna da ayyuka daban-daban ghairu tanazu banda jarin jari wa qasl akhar bil kufr ko kuma dinga jifan wani da kafirci wa mutulani salati man lam yaqbil da kuma cewa sallan wanda bai dora hannun dama akan hagu ba to kaga can Senegal ke ko a Mali dan Mali ne a can garin suke mu nan ba ma cewa ai wanda ya saki hannun sallan shi ta baci ko malaman suna faɗin haka zai ce a can ne ke nan suke kenan ko a cewa da kafiri ne sai dai zai kare tarihin annabi sallallahu sallar wasallam karara to shi ne wanda kuma za a iya dora mai kaulasa amma yana dan tawilin shi irin wancan hadithi batil kafa hujja da shi hadithu an-nusi salatahu da yake cewa musulmai bai kamata ya kasance sun bata lokacinsu a kan jari jaka a kafin tawani a kafin tawani wa bi wa salati man lam yaqbid ko kuma ce wanda bai kabdu ba sallar shi ta bashi min ma laysa min mubtilat a cikin abubuwan da baya bata sallah wala min fara'id salat kuma baya cikin farillan sallah inda an yi min al-madahib al-arba a cikin dukkan madahib al-arba ba sa ce wannan farilla ne fi falihtilahu ummatun nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi al-usul rahmatun bihi to ga wannan shi ma wata magana ce jarin jarin in ga ruwa muqaddiman sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana mai tsawo kan wannan wai sabanin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ne ba a cikin usul bane wai rahman to mana a can yake cewa cin mukaddima to ittifaqin su kuma zama mai kenan bala'i in ni rahama ne kuma ce wannan ko kadan magana ba ta da saiti la ma fi furu'i thanawiyya yace musamman abubuwan da ya shafi fiqh to malam da ya shigo da a cikin wannan tsaba ya shigo da wasu maganganu masu karfi karfi da kuma maganganun an bi za a kore su gaba daya maganganu ne da ba su da madogara ne karfi hadisai da suke da madogara su ne hadisan dora hannun dama akan hagu a cikin sallah da insha ta sati mai zuwa kenan za ku ji malamai kaɗan daga sun malamai duniya da suke cewa hadisan dora hannun dama akan hagu sahi sahi sahi Rabi Allah ya kasance dalili ne mai gamsarwa kuma abinda manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam musamman ma kawai na farko hadifin yana cin buhari yana cin musulmi. to kaga hadisan da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito hadisai ne a cikin duniya sun karbe su kuma banda da haka kuma malamai da yawa sun dinga Allah bai ma baka da tar da mu zuwa ga bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah kare mu daga tuntuni ma zahara minha wa ma batan wannan yanayi da muka shigo Allah bai ma baka tabbatar mana da zaman lafiya da aminci tuntunin da suka faru a baya Allah bai ma baka ya kawar mana da su babu mai kawar da fitina ba sai Allah da dama mutane suna zama shirkai suna ɗora cewa ai wani janaral kawai shine zai mana kaza karshen karshe sai ka samu abun Allah ne kuma ka dauka ka bashi karshen karshe kuma mutum ya zama bashi da seti cikin tauhidi duk abin da ka gani to Allah ne mai gina ba ka so wa ma tasha'una illa in sha Allah wa alamin kuma gyara shi kadai ne sai gyara najeriya da isa ba najeriya ta mai bane gama da izinin allah ya kasance sama mataimaka da izinin lai ta'ala mataimaka na gari kuma na aiki ne mai wahala sosai a ba ce kuma ya dawo sai a najeriya a ka samun abin sai dai allah ya so allah mai gima da kuka da mu da mu ci gaba da addu'a duk karshen wata in wata ya kama kenan addu'a ta zaman lafiya Allahu akbar Allahu ahilla wa alaina bil amn kaga mun shiga sabon wata yana yawa musulmi sun yi addu'o'i mai bin Allah sai Allah mai girma da baka ya kusar da wanda ba sa so yana yiwa addu'o'i ne na talakawa yana yiwa addu'o'i ne na wanda aka zalunce su an yi zalunci an yi zalunci to wattaki da wata mazlumi ka ji tsoron addu'a wanda ka zalunta domin babu shafaki tsakaninta da Allah mai girma da to yana yi wa tasirin addu'ar addu'in talakawa daga jiyayyu da wani aka zalunce su ko wani aka kakkashe su ko wani aka jirkita su ko wani aka kokkona musu gidan daji yana yi wa addu'ar sun kaci yana yi wa ba yana yi wa abin da nake gani albarkacin addu'o'insu ne Allah mai hima da kuka ya karɓa sai aka bi hanyoyi da irin Allah ya kasance ojoro da rintu ba zai yi ba sosai ko da an yi ojoro da rintu za a yi gane shi ɗaro-ɗaro amma kaga shekarun baya 2011 ojoro da rinto wannan simple don ba ga abin da yake aunawa ko ake ake ake tantancewa kawai za a zuba kuri'a ne kawai to an ba wani dan dubbanne kawai dangwala da shi ke da dangwal da dangwal kawai shi ke ne sai dangwala kuri'u masu dimbin yawa kawai dan an zo indawa kawai za a yi amma kaga yanzu an fara kawo hanyoyi wanda suke a zamanance to kaga shi wanda ya jagoranci wannan a wancan karan karka ga laifin shi karka ga laifin shi abin ya fi karfin shi bayan da iya shi sai abin da ka kawo mai shi kuma sai zuwa a harhaka to a iya abin da ka kawo mutum kuma haka ne ba maga wannan allah mai kuma da kuka an ba su basira sai kasance a a kawo kan gida kowa a kirgada shi in an kirga ya yi to shi ke to kaga da abin kuma yana fitowa karo karo ko shi shugaban kasa da ya gaba an zo diamond an shiga 18 na kasa rami kawai a cikin kwallo kawai sai ya fito yi tiraji to kaga mutane suke zarfafiya ka zo ka ne mutum ka ne makuwar shi da dangin shi to kaga irin wannan aiki ka ji tsoron Allah sannan kuma kaga daga gaba ya zo ya warware ya yi wata waka kuma da mutum dan najeriya shi abin da iya waka komai waka komai sai an yi waka ga kuma ya Allah sassaka maka to Allah saka yanzu kana ganin zai zama nasik da mansub Allah saka zai kankare iwa to a duka abin da hankali sosai kar kawai mutum yi abu sannan ka ce Allah tsini mawani a'a la'anul mu'min ka qatlihi to kaga yanzu Allah saka maka kaman wanda ya tsine musulmi kaman kashe shi to tsinuwa kaman kisa ne to Allah saka kuma kaman rayawa ne ina wannan kenan mu kasance mana da saiti a cikin abubuwan da su dinga gudana abinda duk zai gudana ka san ka nutsu tukunna kafin kai buri shi ka nutsu hmm? kafin kai ka dauki action ka nutsu to dai ne Allah ka samu abin ya tafi jiri Allah mai gima tabbatar mana nasara الله سبحانه وتعالى جعل هذا على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على على محمد وعلى اللهم انزل من خشيتك ما تحول به بيننا وبين المعصيه ومن طاعتك ما به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتينا باسماعيل وابصارنا وقوتنا واحيتنا